wa sharar umuri muhdasatu ha wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ya uwa musulmi maza da mata ne muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai albarka kuma mai tsalki wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. a daidai wannan yammacin na alhamis 29 ga watan safar hijirar babban jakadan allah ko babban maji daɗin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1445 wanda ya daidai da sha biyu sha nawa eh sha hudu ga watan september haihuwar annabi isa alaihi salatu salam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2023 allah maɗaukakin sarki cikin yarda ta ya bani ikon kasancewa a wannan majalisin namu inda muke gabatar da karance-karance kamar littafin sunanu abi dawud kamar alfiya alfiyatul hadis ta imamul iraqi da kuma riyadu salihin da dai sauran littattafai waɗanda muke yi domin in gabatar da wani muhimmin saƙo zuwa ga al'ummar musulmi na farko dai mun daɗe ba mu sadu ba wanda kusan tun gama ramadan ba mu dawo karatu yadda ya kamata ba ya kasance kowane sati ana gudanar da karatu gadan-gadan kamar yadda aka saba ba wannan ya faru ne saboda matsaloli waɗanda muka yi ta fuskanta musamman abin da ya shafi matsalar lafiya alal haƙiƙa wannan karon mun samu jarabawa ta lafiya na kwanta asibiti na je abuja na je ina na je ina dai kan matsalar jikin kamar yadda aka saba wanda tuni mun ɗauki wannan a matsayin wata ibada muna fatar allah ya ba mu ikon cin wannan jarabawar bayan sallah karama ma mun samu matsala kamar lokacin da aka yi sata a nan gidan wanda aimin sata ta abin da yake ya zarce naira miliyan takwas da kudaden mutane da sauransu wanda na shiga damuwa kwarai da gaske a wannan lokacin aka zo ga matsalar wannan littafin na islam and science wanda akwai mutane da dama da ya kamata ya zamanta mu isan littattafansu amma kuma abin ya ci tura muka kasa saboda dalilai daban-daban tuni dai kusan mutum ya kai ɗari biyar wanda muka isa ma waɗannan littattafan garuruwa daban-daban wasu a kano wasu a kaduna wasu a lagos wasu a ina da mun ɗauka aikin mai sauƙi ne amma kuma daga baya ta bayyanu gari mu aiki ne mai wahala na farko ga shi abin ya faru lokacin zaɓe aka gama zaɓe ramadana ya zo ramadana ya zo kuma rashin lafiyoyi suka biyo baya sa'an nan na biyu a farashin da aka sai da littattafan saboda inflation da aka samu tun ma gabanin a kammala buga littafin su kamfanin da suke buga littafin sun kai kuka cewa kudin da muka basu basu isa sai da na ɗauki na kusan sama ga naira miliyan ɗaya da rabi na bayar aka ci gaba da gurza littattafan wajen kaddamar da littafin kuma mutane da dama suka ɗauki alkawali amma kuma alkawali na bugi ba su cika ba wanda muna tsammanin idan mun riƙe waɗannan kuɗin za mu yi amfani da su wajen ci gaba da gurzar littattafan da kuma raba su sai gashi abin ya ci tura mutanen ba su ba da kuɗaɗen ba kamfanin su kuma sun kuka kuɗin da muka ba su sun ƙare ba su iya ci gaba da gurzawa. yarjejeniyar da muka yi da su sun samu matsala matsalan ba gare mu take ba inflation ya canza kuɗin ta yadda ba su da wasu kuɗi da za su ci gaba da bugawa haka dai na tausaya duk da yake ya saba mai yarjejeniyar da ke tsakanina da su na yi haƙuri ga abin da ya samu aka dawo muka yi lissafi sai na kashe wajen sama ga naira miliyan uku kuma cikin aljihuna domin ganin cewa an ci gaba da gurza wannan littafin kuma an raba shi ya isa inda ya kamata ya isa abu dai ba daɗi bayan sallah ƙarama tunda lokacin da aka gama littafin ana tsakiyar lokutan zaɓe ne harkokin najeriya sun yi cik sun yi tsaye gashi ana cikin cashless policy ba kuɗi ana gama kuma ramadana ya zo dole mu aji komi mu fuskanci ramadana an gama ramadan da kwana biyar aka zo aka tafka sata ana kammala wannan kuma sai ga rashin lafiya haka dai ta shi faɗi ta shi faɗi ta shi faɗi so sai na kashe yanzu kusan sama ga miliyan uku gabanin littafin ya kammalu ya koma yanda zai isa araba mutane to dai a hankali a hankali ina dan kashe dan abin na samu in tarkata dai in hana mu kaina in hana mu rayuwa ta ya hana manawa ya zama a buga ana na ana buga mutane su ƙara hakuri insha Allahu ta'ala ba da jimawa ba zan ba da littattafan nan a kai su har zuwa ga masu su duk inda suke a faɗin ƙasar nan da ma waɗanda suke har cikin Nijar do Allah a ƙara hakuri wannan laifin na ɗauke shi bisa kaina Allah kuma ya san dalili ina nema afuwar mutane kan wannan na biyu yanzu na hankalci cewa kamar jikin nau zai iya gabatar da karance-karance don haka nake tunanin ya kamata mu dawo mu ci gaba da karatunmu a masallaci haka ma mu mai da hankali tukuru ga karatun da muke yi a nan gida karatunmu na masallaci muna karatun littafin sunan ibn majah wanda mun daɗe kwarai da dakatar da karatun to insha Allahu ta'ala yanzu za mu ci gaba na biyu akwai tafsiri na suratul isra wanda muke gabatarwa ko mun kawo kan wata gaba mai matukar amfani wadda insha Allahu ta'ala al'ummar musulmi a faɗin duniya za su amfana da karatunmu daidai gabar da muke domin ko abin da ka saba ji da wanda baka taba ji ba na al'amarin duniya ta yau da duniya ta gobe har zuwa kiyama ta tsaya yanzu mun kawo daidai lokacin da za mu yi bayani shi akwai yaƙe-yaƙe da ke faruwa a duniya akwai matsalolin da ke faruwa a duniya akwai abubuwa akwai sirrora da duniya ta dunkule a yau masu yawa waɗanda mutane ba su sani ba wanda da yadda Allah cikin karatunmu na aya wadda za mu shiga da ayoyin da ke gabanta za mu buɗe waɗannan bayanan za ku ji ila za mu yi kasa ba zai kasa 20 ba kan waɗannan matsalolin za ku je da ƙur'ani ya fito ya bayyana maka zamanin da kake rayuwa matsalolin da kake fuskanta cikin rayuwarka bala'in da duniya take fuskanta a yau da wanda ma take ciki a yau ɗin duka za ka gane su ga su ƙur'ani ya yi bayanin su mutane inda suke tunaninsu daban shi mahangar da ƙur'ani ya azaka daban inda za ka hango abin da ke faruwa kuma ka san duniyar da kake rayuwa to bisa ga wannan insha Allahu ta'ala sati mai zuwa a rana asabar da ranar lahadi za mu ci gaba da karatunmu rana asabar za mu yi karatun sunan ibn maja ranar lahadi za mu yi tafsirinmu sai dai daga wannan satin kowane sati asabar muke tafsir lahadi shi ko mu yi ibnu maja a haka za mu ci gaba da tafiya ko muna fatar allah ya kama muna daga ƙarshe kamar yadda muka saba a duk lokacin da muke dawowa karatu kuma kamar yadda yake al'ada a nan najeriya makarantun nan mu ko'ina saboda rashin gatan da ke ga addinin musulunci cikin ƙasanmu muna cikin yanayi na rashin gata mu da ke karantarwa ɗaliban ilimi an mayar da komi ya koma kanmu tun da aka yi ramadana har zuwa yau kusan in motsi aka yi dai duk abin da za a yi ne cikin aljihuna ke komowa to asusun muna nan buɗe yan uwa musulmi waɗanda suke da dukiya ta taimaka ma addinin allah jikokin su as-siddiqul akbar muna kira gare su su ci gaba da taimakawa domin ganin cewa karance-karancen sun ɗore. yanzu ne za mu dawo mun san irin kashe-kashen kudin da muke yi cikin harkokin da suka shafi karatu to bisa ga wannan ka'idar gabanin mu fara ya kamata ya zamanta mu sanar da al'ummar musulmi da cewa a yi ƙoƙari a haɗa hannu a taimaka wajen ganin cewa karance-karancen sun ci gaba kamar yadda ya kamata kada a mai da nauyi gare mu kurum muna da ɗawainiyoyi bisa kanmu masu yawa 'yan uwa musulmi muna da nauyin iyalinmu mu ciyar da su mu ciyar da lodin mutane wanda yake mai yawa ba kamar yadda sauran mutane suke yi ba ga sayan littattafai ga hannunmu ku dubi littattafai ga sunan shekaran jiya ma an turo min wani littafi ya fito na tambaya nawa kudin shi aka ce naira dubu ɗari bakwai da hamsin an turo mini zakiratul ukuba nawa kuɗin shi aka faɗi dubbai ɗaruruwa ga littattafai nan duka ana ta abin nan to ana cikin yanayi irin wannan ga nauyin iyali ga nauyin da'awa kuma ga nauyin sayan littattafai ga nauyin wani littafi dole kana ji kana gani za ka haƙura za ka daure ya zamanta ka sayi littafin ba don haka yan uwa musulmi waɗanda allah ya hore ma suna iya don allah su ciyar kamar yadda kowace makaranta take roƙawa in lokacin bukata ta yi to mu ma kanmu a wannan lokacin mun roƙa ga 'yan uwa musulmi na ganin kila to ramadana tafsir na ramadana marabin mu ma da mu ce ga wata bukata ta mu to yanzu kuma za mu dawo karatu ne ko muna son mu dawo ga dangadan muna son mu dawo ga dangadan ga midiya muna son mu ɗauki nauyi sannan su waɗanda suke kwabarin ɗin abin nan muna son mu ɗauki nauyi muna son ko mu yi aikin yadda ya kamata wanda duka wannan bai dole sai da tallafi na al'ummar musulmi aiki ne nawa aiki ne naka aiki ne nasu aiki ne na kowa da kowa ba aiki ne na mutum guda ba mu buɗe littattafai mu karanta mu yi ta bincike dare ya yi har gari ya waye kana zaune kana karatun littattafai don ka fito da waɗannan matsalolin gari ya waye ka ciyar da iyalinka ka dauki nauyin wancan ka dauki nauyin wannan ka dauki wannan ɗawainiya ka dauki waccan da'awa ta tashi kuma a ce duka komi bisa kanka kun ga abu ne wanda yake mai nauyi to na san tabbas muna tare da jikokin su as-siddiqul akbar insha Allah za su ci gaba da taimakawa kofa buɗe take ga wannan account number wadda muke da ita 073622 3634 07 36 22 36 34 access bank kuma account in yana ɗauke da sunana access bank account in yana ɗauke da sunana don haka yan uwa musulmi sai a taimaka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki kuma muna ƙara godiya gare shi muna ƙara jaddada godiya gare shi Allah maɗaukin sarki ya taimake mu rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab